Hajiya Maryam ta kasance mata ce ga marigayi sarkin Kano Dr. Alhaji Ado Bayero, sannan kuma uwa ce ga sarkin Kano na yanzu wato Aminu Ado Bayero, sannan kuma uwa ce ga sarkin Bici, wato mai martaba Alhaji Nasiru Ado Bayero. Marigayiyar ta rasu ne a yau Lahadi 24 ga watan Afrilu, shekara ta 2021. ta rasu a wani asibiti ne mai zaman kansa da ke ƙasar Masar. Sai mu ce Allah ya ji kanta ya yi mata rahama, duk da dai ba a kai ga yin zana'idarta ba, yayin da masarautar Kano ta sanar da zana'idarta a yau ƙarfe hudu na yamma, sai dai daga baya kuma mun ji wani sabon al'amari ya bullo, inda suka ce an ɗaga ta'azi an ɗaga zana'idarta ta izuwa gobe Litinin. To ko me dalilin hakan? Ku dai ci gaba da bin a wannan tasha tamu ta NTG1 TV, inda za mu ci gaba da kawo muku cikakkun rahotanni a kan rasuwan tata. Tuni dai mai martaba sarkin Kano Alhaji Sunusi Lamido na biyu ya aiko da saƙon ta'aziyya ga iyalan marigayiyar ya kuma yi mata addu'a mai yawa a cikin bidiyon nasa da yake yawo a kafar sadarwa ta zamani. Ana dai ci gaba da miƙo saƙon ta'aziyya daga ɓangarora daban-daban na sassan ƙasar Najeriya da ma duniya baki ɗaya. inda mutane da dama suka miƙo da saƙon su a ciki har manyan malamai na ƙasar nan ga dai ɗaya daga cikin manyan malaman mun samu kawo muku rahoto daga bakinsa ga masarautar kano da masarautar birnin bici da dukkan haula ta murgayi mai martaba alhaji ado bayero saboda wannan rashi na ita wannan baiwar allah mai karama wato uwar ɗaki na sarakuna guda biyu a lokaci ɗaya ban ce an taɓa yi ba ta haifi sarakuna wanda kowanne ya zama sarki a rana ɗaya guda biyu wannan ba karamar karama ce da albarka allah ta'ala ya yi mata a inda ya fifita ta hatta ma a tsakankanin wa'inda suke jinin sarauta ne ko mazan ne ko matan ne ka ja maryam allah ta'ala ya gafarta mata shi kuma alhaji aminu ado bayero sarkin kano allah ta'ala ya ƙara masa haƙuri allah ta'ala ya ƙara masa dangana kuma ya ka masa abin da ake dinnan hatta wannan abin da ya same shi amma sai da ya aiko da kayan abinci jiya nan ne mai zumunci to haka shi ma alhaji nasiru ado bayero shi ma kamar abin da magaya wannan shi za mu gaya masa da sauran da shi wanda yake shi ne hakimi na wannan gunda muke zaune a yanzu shi ma ɗanta ne ahmad eh, ado bayero da hakimin kumbotso dukkan su muna yi musu ta'aziyya da dukkan haular gaba ɗaya muna yi musu ta'aziyya allah ya ba su jurewa ikon jure wannan rashi da aka yi dama kullu sun za yi katil maut dama allah ta'ala ya ce sai ya jarraba mu da irin wannan rashi din abin da yake bukata mu haƙuri muka yi haƙuri wanda ya yi haƙuri a irin wannan shi to ba ladama zai ba farin ciki zai wa bashir sabiri alazin iza sabatun musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su ne wa'anda idan wata masifa ta same su ba sa yin raki sukan ce ai gaba ɗaya mu ɗin ma'ai daga allah muke daman gare shi za mu koma to sai Allah sai ya musu kyauta wajen iri uku ulai alayhim salawatun min rabbihim wa salloli na Allah subhanahu wataala ya ya tabbata gare su salloli salatai ne salloli ne Allah ta'ala shi ne dan rahama ce wa rahama hmm. to tuka kaga ba ita ce ba da kuma wata irin rahama ita ma na kira sannan kuma abin da kowa yake nema ƙur'ani ma aikinsa shine ya shiryar inda ya shiryar to shi ya gama aikinsa to su waɗanda allah ya haɗa su da irin wannan masifa suka yi haƙuri to kuma sun zama shiryar wa wula ya kahun duna sayyidatuna ummu salama tana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda wata masifa ko wani bala'i ya same shi ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha duk wanda ya faɗi wannan to sai Allah ya bashi shi ladan wannan masifar kuma sannan ya mayar masa da da abin da ya rasa kamar irin yadda ita ta rasa abu salama tana ganin har abada ba ta samu irinsa ba sai allah ya bata wanda ya fi shi shine manzo sallallahu alaihi to ga nan duk wanda ya kasance shiga irin wannan rashidin ya faɗi wannan to shi kuma allah subhanahu ta'ala zai cika wannan alkawar